يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اذكروا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما قبل فأؤيكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله wahiya, وهي سلام wa rahmatullahi wa وبركاته dukan yabo da godiya su tabbata zuwa ga sarki Allah muna gode masa kuma muna neman taimakonsa kuma muna neman gafararsa kuma muna neman shiryarsa kuma muna neman kariya a gunsa gabarin sharukan kawunanmu kuma daga na ayyukanmu lalle ne duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wani mahaluki da isa ya batar da shi haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi babu wani mahaluki da isa ya shiryar da shi sa'annan na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Allah ne kuma manzon Allah ne lalle ne duk wanda ya masa biyayya da gaskiya zai samu sira duniya da lafira haka kuma duk wanda bai masa biyayya da gaskiya ba zai yi kasaran duniya da lafira bayan Allah barka mu da wanga rana mai girma mai albarka rana kenan ta asabar wanda ta yi daidai da kwana daidai goma na watan ramadana shekara ta hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam barinsa makka zuwa ga kasan madina tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ta yi daidai da kwana daidaya ashirin da shida wata tsabiyar shekara miladiya annabi isa a fadan yahudi da nasara tana da dubu biyu da goma sha takwas wannan rana za ta kafa mana shaida gaban ubangijin allah madaukakin sarki idan kiyama ta kai allah madaukakin sarki muke roko idan kiyama ta kai Allah ka sa wanga rana ta muna shaida kyakkyawan shaida sanadiyya wanga shaida Allah zai lulube mu da ra'amarsa ya saka mu cikin gidan aljanna Bai Allah ga muna cikin wanga gida mai girma mai albarka gida na daga gidaje na Allah wanda ke da suna jami'u taqwa karkashin wanga makaranta mai girma mai albarka ma ad-darul hadis lid islamiyya domin ci gaba da karatun alkur'ani da muke yi a cikin kowane watan ramadana to bayan allah ga mu na yau kamar kullum domin mu ci gaba da wanga aiki allah madaukin sarki muke roko ya yi mana jagora allah muke roko ya sa mu dace da katiri allah madaukin sarki muke roko duk wani aiki da muke ya sa muna neman yardarsa ne allah ka imra arzikin ikhlasu bai Allah har wayo muna tare da wanga sura mai girma suratul ahzab suratul ahzab jiya mun yi karatu har muka kai aya 35 aya ta biyar. amma mai muku alkawari cewa in Allah ya kawo mu yau saboda inda yanayi ya kasance jiya za mu sake karanta wannan aya mu soma tun aya talatin da hudu muna karanta ayoyi daya bayan daya muna bayani Allah ya taimaka muna Allah ya sa mu dace Allah ya muna jagora Me Allah ya fadi muna akan aya talatin da hudu na بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن كوكما يقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتونه da abin da ake karanta muku a cikin gidajenku ya kuma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tuna da abin da ake karanta muku a cikin gidajenku Allah ya yi amfani da fi'ili fi'ili na amr yace uskurna ku tuna ai wannan na nuna mana cewa Allah na umarni ne bayan Allah Allah ya ce ma mata annabi Muhammad uskurna ya nisa annabi ya ku mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tuna da abin da ake karanta muku a cikin gidajenku me ake karantawa a cikin gidajensu bayan Allah me Allah ce na daga ayoyin Allah na daga alkur'ani wannan bai Allah dalili ne ke nunawa da ni da kai cewa gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a karanta komi a cikin gidan face alkur'ani bayan Allah gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya shagalatar da shi da matarsa face ayoyin Allah madaukakin sarki ka duba bayan Allah da Allah zai yi da wa'anga mata gargadi zai aika sako zuwa gare su dejan an kunna su zuwa ga aikata wani abu she ya kuma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzkurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna da abin da ake karantawa a cikin gidajenku kamar sun tambayi Allah madaukin sarki Allah ne ake karantawa a cikin gidajenmu shi Allah ya ce mana min ayatin lahi na daga ayoyin Allah sa'annan da kuma me kuma da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah wannan aya yana nuna mana cewa gidan musulmi bayan Allah ba abin da ya kamata ya wanzu ba abin da ya kamata a dinga ji face ayoyin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda wannan bayan Allah ba abin da ya dace bayan Allah a dinga ji a cikin gidan musulmi bayan Allah abin da ya kamata idan an shigo gida me ake ganewa wanga gida gida na musulunci ne shine sai a ga talbishin ba abin da ke fitowa cikin shari'a alkur'ani in an kunna rediyo ba abin da ke fitowa a cikin shari'a alkur'ani da wannan ake ganewa cewa wanga gida ana kwaikwayon manzon Allah amma sai aka shigo gida ba komai aka ji ba wakan adam a zango ko wakan ibro ko wakan bayan Allah alinu ko a'a wakan wa'anga shakiyan bayan Allah wanda suke saba wa Allah to ka sani cewa wannan gida ba mala'ikun rahama wannan gida ba Allah shaidai shetane ya ko bayan Allah kuma wannan gida mu sani cewa ba gida ne da ake koyo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma gida da ake karanta alkur'an safiya alkur'an dare ma alkur'an da rana alkur'ani sai ka ga wannan gida ba abin da ya kewaye wannan gida face mala'ikun rahama bayan Allah miyagun aljanu ba su sauko wannan gida bayan Allah Za ka ga gidan kowane lokaci shetanai na mutane ne da na aljanu ne suna gudun wanga gida bayan Allah amma yanzu bayan Allah ku duba zamantakewan yaran matanmu duka in kaga yaran mata kyakkyawai goma na tafiya tara duka aljanu sun aure su shaitanan aljannu sun shige su suna lalatar da su me yasa ba komi bane bayan Allah waƙe-waƙe bayan Allah yau waƙa ya fito kafin gobe za ka ga yariya mai shekara goma ta iya waƙa kai za ka shiga wani daki ma misali an sa waƙa ta indiya da mai cikin tibin waƙan ta soma waƙan na soma shabi ga mata an sa diya mai bi ta ansa? mai bi ta ansa har a kai auta bai Allah kowa na waka indiya cikin wannan daki al'ali za ka samu wannan daki tun kan baba har jika ba samun wanda zai karanta bakar har zuwa nasu ba shi bayan Allah amma an yawa kan ebony an yawa kan shi wanga shekiyin bawa wanga mummuna bai Allah wanda ake masa suna shatawale kaga baki bayan Allah kamar burgamin da ya bare la ilaha illallah an yi wanga wakan bayan Allah cakkiyan bayi bayan Allah amma gidajenmu bajin alkur'ani wa lokacin muke sanin alkur'ani lokacin da aljani ya buga wata yau karka ga an kiki mota sha zo darul hadis wa ina malasani sani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku duban da Allah ya yi da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana yace ku tuna da abin da ake karantawa a cikin gidajenku me ake karantawa a cikin gidajen manzo Allah bayan Allah min ayatin na daga ayoyin Allah wal hikma sa'annan bayin Allah da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi maka mu adalci hadisan manzo Allah nawa ke cikin gidajenmu hadisan manzon Allah nawa ke cikin dakunan amma waƙocin turawa nawa ke cikin dakunan mu bayan Allah ba tsinin wanga yahudawa da ya fito ba ki tsaba kallo ba amma ka tsaya bindiga a cikin dakin wani misali a samu muminin barawo la Allah kiyaye ya showa ce ban muku sata amma da sharaci ina son kai baban cikin sahihul bukhari ka bani hadisi uku lafiyayye bayan Allah shaida yi sata wurin bayan Allah amma za a tambe baban ina son ka list muna first 11 na liverpool ya kawo maka su ka a tambe shi first 11 madrid ya kawo maka su ka kawo biyan ronaldo nawa ne ya faɗi maka kudin ronaldo shekara nawa ake ba shi ya faɗi maka in ka tambe baba yaran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nawa ne shi ya ce maka 18 bai sani ba bayan allah da haka ake musulunci ba haka ake musulunci ba Allah ce waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi na daga ayoyin Allah na na Aisha tana cewa wallahi idan aya ya sauko akan mijinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna aiki da ayan ma gabanin mu haddace ayan bayan Allah jiya bayan Allah idan mutum ya zo karbi musulunci lokacin da musulmai ke yawa ba za a samu a ajiye shi ana karatar da shi ba shi a ce mai te duk wani aiki da kaga musulmi na yi ka aikata yanzu shi wani ya fito misali kenyansi ko ashtam ko ya fito ofurukun shi zai tuba shi muka ce mai shi dai musulunci shi duk wani musulmi ya ga aiki yana yi shi ma ya aiki aljanna da shi ko wuta ku bar mu yi da kanmu a musulunci ya fi karfin rigar kan musulunci ya fi karfin hulanka musulunci ya fi karfin carbin da ke hannunka musulunci aiki ne da ayoyin Allah da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma mu kuma muna son mu kasance mabiya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga yau kaje gida ka ce wacce kin ga wasan Adam e zango na wasa da yake yi da ‘yan mata yake rawa-rawa da su ni daki na ba halali ne a duba ba wasan alinuhu ba halali ne daki na a duba ba daki na daga sudais shehu zaif she ali jabir she shuraib ko ku'a daga sunna tv she alwisal ana kama wa'annan sunnoni ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana saulara ana kallo sai allah ya da gidanka albarka she mai Allah ce muna lalle Allah madaukakin sarki latif mai tausayawa ne mai tausayi ne ga bayinsa khabira kuma Allah mai labari ne da duk abin da bayi ke aikatawa khabira kuma Allah mai labari ne ga bayinsa na kwarai duk abin da suke samun kawunansu a kai bayin Allah khabira Allah mai labari ne da duk bayinsa duk abin da za ka aikata kiyama Allah zai baka labarin wannan aiki shi yasa ya ku bayan Allah idan Allah ya fare muna haka ni da kai sai mu gyara aikin mu ba don komi ba ranan da Allah zai yi shaida akan mu ko kuwa a ranan da gabobin mu da su yi shaida a kanmu, su muna shaida mai kyau bayan Allah sanadiyar wanga shaida Allah ya lulube mu da rahamarsa ya saka mu cikin gidan aljanna mai Allah ya ce muna والمسلمين والمسلمات والمسلمين نعم والمؤمنين والمؤمنات والخالقين والخالقات والصالحين والصالحات والصالحين والصالحات والصابرين والصابرين aya bayan Allah akwai wani bawan Allah wanda ake masa suna ta ibn Abi ya yayi zance game da wanga aya zance mai ban sha'awa yana ce muna cikin wanga zance ya ce man fawwada amrahu ila Allah azza wa jalla fi داخل innal musulmi na wal والمسلمات ومن أقر بأن الله رب ومحمدا رسوله ولم يخالف قلبه لسانه فهو داخل في قوله والمؤمنين والمؤمنات يجمنا ومن أطاع الله في الفرج والرسول في السنة فهو داخل في قوله والقانتين والقانتات يجمنا ومن صان قوله عن الكذب فهو داخل في قوله والصادقين والصادقات ومن صبر على الطاعة وعن المعصية فهو داخل في قوله والصابرين والصابرات ومن صلى ولم يعرف من عن يمينه وعن يساره فهو داخل في قوله والخاشعين والخاشعات يتي ومن تصدق في كل أسبوع بدرهم فهو داخل في قوله والمتصدقين والمتصدقات يتي ومن صام في كل شهر فهو داخل في قوله والصائمين والصائمات يتي ومن حفظ فرجه وأما لا يحل فهو داخل في قوله والآفضين فروجهم والآفضات يتي ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عطاء بن أبي رباح yana fassara muna wanka aya Allah madaukin sarki ya ce muna innal ya ce lalle musulmai maza Sa'an nan da musulmai mata jiya mun ba ku labarin sanadiyyar saukowa wanga aya mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tashi sun je wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya kai manzon Allah Allah na ambaton maza a cikin alkur'ani da alkhairi yana yabon maza a cikin alkur'ani amma mu mata ba mu taba jin Allah ya ambace mu a cikin alkur'ani ba ko abin da muke yi bai burge Allah ne ko ba mu aikata wani alkhairi ne ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba mu labari suna fadin wanga magana sai Allah ya aika mala'ika Jibril ya ce ga sako ka je ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba matarsa da duk matan mu'mine bayan Allah shi Allah ya ce innal muslimina lalle musulmai maza wal muslimati sa'annan kuma da musulmai mata sa'annan da su kuma Allah ce muna wal mu'minina kuma da mu'minai maza wal mu'minat da kuma mu'minai mata jiya bai Allah a ƙarƙashin wanga aya mun bambanta muku tsakanin musulmi sa'annan da me da mu'mini duk kowane mu'mini musulmi ne amma ba kowane musulmi bane ma mu'mini ba bayan Allah mu'mini darajarsa yana sama akan me akan musulmi bayan Allah nan ga Allah ya ambato lalle musulmai maza sa'annan kuma da musulmai me mata da kuma mu'minai maza sa'annan kuma da kuma mu'minai me mata ata ibn abi yana magana akan almuslimin wal muslimat yace duk mutum da ya doki alamarin sa gaba da ya saka hannun Allah banda Allah ba abin da ya dame shi in ya ciwo kai ya san Allah ne in ya je kasuwanci aka yi riba ya san Allah ne in ya je kasuwanci aka fadi ya san Allah ne ya kaddara mai wai to ka sani kana cikin innal muslimina wal muslimat duk musulmin da ya tabbatar da wannan bayan Allah wal mu'minina wal mu'minat ata ibn abi rabah yace wane ne mu'mini namiji wace ce mu'mina mace shine duk wanda ya tabbatar da lalle cewa Allah madaukakin sarki shine ubangijinsa sa'annan kuma ya tabbatar da lalle cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzonsa ne sa'an nan kuma aikinsa bayan Allah ko kuwa zuciyarsa bai saba da abin da ke fitowa a bakinsa ba to lalle ka tabbatar lalle cewa kana cikin innal wal mu'minina wanda ya yarda Allah ubangijinsa ne ya muke gane cewa wani ya yarda Allah ubangijinsa ne shine banda Allah bai san kowa ba kasuwaci zai yi bai neman taimako wurin kowa facewa wurin Allah haihuwa yake nema bai nema a taimako wurin taimako wurin kowa face wurin wa wurin Allah madaukakin sarki to kai da kai aka ka sani cewa kana karkashin wanga aya wal mu'minina wal mu'minat na'am Allah ce mana wal qanitin su ne ne al qanitin malum aska ce al qanit huwa al muti ai mai biyayya mai yin wa Allah tsa'a Allah ya ce wal qanitina kuma masu yin biyayya daga cikin maza da kuma wa sa'annan kuma da masu yin biyayya na daga mata bayan Allah namiji mai yin wa Allah biyayya sa'annan kuma mace mai yin wa Allah ne biyayya bayan Allah ata ibn abi riba ana cewa wani lokaci bawa dai shiga cikin wanga aya wani lokaci bawa dai kasance mai tsa'a wani lokaci bauya za ta kasance mai biyayya ya ce muna wa man ata Allah fil fard duk wanda yayi wa Allah biyayya a cikin farilla nan kuma me yayi da manzo Allah biyayya a cikin sunnoni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka sani bawa Allah kana cikin wanda suke wa Allah ta'a ki sani ya ke bawa ya Allah kina cikin wanda suke wa Allah ta'a amma a same ka farillanka bai cika ba salawatul khams she ka ga dama kake ji ka ji kira ana kiran sallah wani alamari na duniya ya shagalatar da kai gabarin sallah har a kira sallah jikinka ba ka samu wani damuwa ba balle ma ka yi alwallah ka zo masallaci a tara ikama har yanzu kana da kwanciyar hankali ko kina da kwanciyar hankali har liman ya tsoma sallah yayi raka'a daya kana zaune ko tana zaune yayi raka'a biyu kana zane ko tana zane har yayi sallama bawan Allah ga mutum yana zane an kalle shi ko kwance bai ma samun damuwa kaman yayi rashin wani abu bayan Allah to kai da kake da sifa bayan Allah alqanitin da Allah ya ambato su a cikin wanga aya baka ciki ya kai bawan Allah man wal qanit wanene mai biyayya Allah mai yi wa Allah ta'a shine duk abin da yake ji bayan Allah da ya ji kiran Allah na sai manta da duniya yana fuskantar ubangijin Allah ne bawa da sallah na farilla bayan Allah bai wuce shi a cikin jama'a ne bawa bai yadda bayan Allah takbiratul ihram na imam ya wuce shi bayan Allah a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daya daga cikin su idan ya zo ya tadda an yi sallah raka'a daya ya wuce shi ana gama sallah idan ya biya sallan ya kare sa'abai duka shi su zo suna mai gaisuwa kamar an mai mutuwa ne saboda yayi rashin raka'a guda bayan manzon Allah masu biyayya kenan sune alqanitin sannan kuma mata take su sune me alqanitat sa'annan da kuma wa Allah ya ce muna was-sadiqin sa'annan kuma masu gaskiya ne daga cikin maza da kuma wa sa'annan masu gaskiya kuma daga cikin mata bayin Allah me Allah ya ce muna Allah madaukin sarki ya ce muna wasabirin sabirin masu akuri na daga cikin maza wani akuri Allah ke nema wuri ni da kai shine hakuri bayan Allah yana nan iri biyu mutum ka yi akuri a kan sabon Allah sa'an na kuma ka yi akuri a kan biyayyen Allah shi ne ga haram za ka iya ka aikata wannan haramun kowa bai gane ka ba kamar da muke azumin ga mutum zai iya kulle kansa a cikin daki ya ci ya sha ya nasu ya fito waje ba wanda ya sani bayan Allah kuma yunwa na jinsa ga abinci mai dadi kusa da shi zai iya ci ya ji daɗi amma sai duba bisa ba muhammadu na ba yusuf na ba abdulhadi na ba mubarak bayana amma na daga sama na duba sama allah na kallo shebari to kana cikin masu haƙuri ke bayan allah wasabirin shi ne bawa ga haramun ya kusa da kai za ka iya fadawa a cikin waga haram ka aikata kowa bai gani ba bawa allah kuma kowa bai ci tsakaninka da Allah ne sai ka ce tun da dai Allah ya gane ni ban aikatawa kana cikin masu hankuri kuma wanga hankuri bayan Allah duk wanda ya aikata waga kuri yana da cikin wanda Allah zai inwatar da su a ranar tashin alkiyama ranar da babu inuwa face inuwa Allah kuma lima suka ce wanga hankuri yana kama da irin hankuri da annabi Yusuf ya yi bayan Allah musallara mu ce annabi yusuf alayhi salatu wassalam lokacin da matar sarki ta doki kanta ta bashi ta ce yusuf yi lalata da ni bayan allah maluma su yi wani zance a wannan wuri bayan allah na farko annabi yusuf yana da dama ya aikata wannan aiki ba kowa ya gane shi ba sa'annan kuma ya samu daraja a wurin wannan mata bayan allah na farko wannan mace da ta nemi annabi yusuf ya yi lalata da ita ita ce first lady a cikin misra gaba da bayan allah ba mace da ta kai ta shin bayan allah yau a ce matan shugaban kasa tana son ta yi arka da kai tana son batunka a wurin yan wayan ka kai ya kake bawa allah kagan ka wuce shaci a ah, wannan matan shugaban kasa ba ta wasa da shi ba fa kuma ta iya aikata wannan aiki bayan allah ya samu daraja wurinta ya samu fita wurin mijinta bayan Allah kuma ba kowa an rufe kofa bayan Allah kuma za ta kama bakinta ne she ce ke da wanga abu duka da kike nema na zuwa gare ki in zo aikata wanga a sha, wallahi ina tsoron ubangiji na ban aikata wa bayin Allah she kai kuma kana zaune nan ga yariya ka kawuya wanda take da kyau ga dukiya ga komi manzo Allah wa baka labari ta kire ka wani zo ka yi lalata da ni na baka kudi zo ka yi lalata da ni na maka kaza she ka ce ina tsoron Allah Allah ce ranar tashin alkiyama kana cikin wanda Allah zai inwatar da su ranar da babu inwa face inwa Allah amma samari yanzu ba haka bane shi da bunsurun unguwansu ba kai ka bambanta tsakaninsu shi ba kira shi ma ba ya bi bayan Allah balle ma an kira shi bayan Allah shasa asabru shi huna shine as anil ma'siya ga laifi ya kusa da kai bawa Allah kace ban shi ko kuwa ga laifi ya kusa da ke ya Allah wani zai lalata da ke ya baki timbin kudi masu yawa ya baki makudan kudi ki ce a'a ina tsoron Allah ban yi bayin Allah su ne as ai wanda suke akuri akan sabawa wa ubangijin Allah madaukakin sarki na'am wasabirat sa'an na kuma mata masu hakuri bayan Allah akan saba wa ubangijin Allah na'am Allah ce wal khashi'ina kuma masu khushu'i man humul khashi'un shine bayan Allah wanda suke tawadu'i a cikin sallah wanda suke kankan da kansu a cikin sallah wanda suke rokan zuciyarsu gaba su ba Allah a cikin sallah na daga mazaje sa'annan da kuma wa sa'annan mata da suke kankan da kansu suke da kushu'i a cikin sallah bayin Allah ba mace tana sallah ga kayanta gabanta kamar da ake sallah cikin kasuwa ta ga kwastoma za ta wuce shi tana buga mata hannu wai ta saya bayin Allah ina sallah na ko ku irin Allah da mazaje ke yi a cikin kasuwa za ga bakin titi an shimfida tabarma a tara ikama bayan Allah budurwa za ta wuce ana kallonta doguwa an gane ta gajeriya an gane ta baka an gani fara an gani ba ku shu'i a cikin sallah bayan Allah kai da baki lawan ga sifa bayan Allah to ba ka cikin waɗanda mutane bayan Allah Allah ya ce mu ne mai wal khashi'ina wal khashi'at sa'an nas kuma Allah ce wal mutasaddiqina sa'annan masu sadaka daga cikin maza Allah ya bashi arziki sai ya cire kadan bayin Allah ya taimaka da talaka ko ku a Allah ya bashi arziki ga matan takaba wanda aka mutu aka bar musu marayu sai kaga ya boye bayan Allah ya shiga daki wurin mace mai takaba ya ce ga kudi ki ci abinci ki ba marayu su ci bayan Allah su kuma Allah ya ambace su bayan Allah sa'an da kuma wa sa'an da mata kuma masu yin sadaka bayan Allah sadaka na saboda Allah ba neman yabdan mutum ba sa'an da kuma wa Allah ya ce mu ne me wasa'imina da maza masu yin azumi maza masu yin azumi sa'an nan da kuma Sa'an nan da mata ko masu yin azumi da kuma wa Allah madaukin sarki ce muna wal hafizina furujahu nan ga magana yake da maza masu kiyaye farjojinsu kiyaye farjojinsu a cikin aikata alhasha da maza masu kiyaye farjojinsu ai wanda ba su yin zina bayan Allah suwa ke yin zina shi ne namiji bayan Allah wanda zai ga wata mace wanda bai biya sadakinta ba bayan Allah ya sa ta gefe ya ji dadi da ita bawa Allah kayi zina na bawa Allah yana da cikin mazaje da Allah ya ambace su a cikin wanga aya namiji wanda ke kiyaye farjin shi bayan Allah bai yadda bayan Allah wanga faraji da Allah ya masa ya tsirga mani a cikin wani faraji na wata mace face wanda ya cire sadaki ya biya bayan Allah to mu tambaye kan yanzu wanga aiki bayan Allah cikin mazaje nawa ne yaro na shekara goma sha hudu ya san mace mace na shekara goma sha biyu bayan Allah goma sha uku ta san namiji zina bayan Allah ya shige mu ya aure mu ya lullube mu bayan Allah babba na yi yaro na yi bayan Allah tsoho na yi saurayi na yi bayan Allah kun ga yaran mu da suke cikin anguwa ba su jin magana Ayi da yariya magana a wa'azi ba ta ji, a yi nasiya ba ta ce kusa abin da ya sa bayan Allah manya da suke cikin anguwa da su yi ma yaran magana suke sa su mota su bi da su bayan gari su yi lalata da su waje musu wazi bayan Allah za ga mutum da mutunci yana cikin anguwa bayan Allah kaga yariya ta rikice ta fi karfin babanta ta fi karfin ummanta me yasa saboda tana tube irin wandon babanta wanda ita da babanta shekaru sai tana tube wandon shi yana ta taji tsoron Allah mun sani ko sani bayan Allah za ka so yana bayan gida da dare ka ce kallon gare bayan Allah wal afidina furujahum Allah ce mazaje wanda suke kiyaye farjojin su bayan Allah ni da wanda wani na magana na ce da ba ka sa abin da sa yaran gaba su jin magana ka sa abin da sa ba su ga girman kowa ya ce a ah, zan buga maka misali shi na kira mai kaga sunan wani da wani da wani da wani manya ne unguwa ko ba manya ba ce manya ne sakaniku da Allah abokaninku ne ba su bin wanga ya kace suna da tace to ya da su ji magana manya maganan wa da su ci to ku sani al'umma aka samu abu haka ciki wallahi billahi al'azim ya kamata mu yi ta kuka saboda ba al'umma da take cikin bala'i kamar wannan al'umma lokacin da za a samu laifi a cikin al'umma babba bai kyaman laifin yaro bai kyaman laifin samari bai kama laifin kowa na ganin shi normal ne a yi bayan Allah na ransa da Allah al'umman ba abin da ta gaji shaidai walakanci da talauci da wahala da ciwo bayan Allah kudin batun da talauci ya sa na riga mutum za mai haihuwa bayan Allah abin kunya haifafen kumashi yana da asali cikin kumashi ya tafo ya zo cikin masallaci malam wallahi amina haifa abin da kudin rago don Allah mutane kumashi ba abin kunya ba ne a ce talauci ya kai zuwa ga haka ba komai ba ne saboda mun alalta abin da Allah ya haramta mana wa'ayin Allah wal afidina furujahum da maza wanda suke kiyaye farjojinsu sa'annan da kuma wa sa'annan da mata wanda suke kiyaye farjojinsu duk namijin da bai kiyaye farajin shi gabarin zina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ranan tashin alkiyama mazinata Allah dai saka su cikin wutan jahannama bayan Allah wallahi wuta zai dinga shiga a cikin farajinsu ruwa mai ɗoyi dai dinga fitowa cikin wannan faraji nasu ma wanda suke cikin wuta sananin doyin wannan ruwa wallahi suna neman Allah ya kiyasu su gabarin doyin wannan ruwa bayan Allah duk mazinaci bai riba ba duk mazinaci bayan Allah bai sa'a ba duk mazinaci ka sani cewa wallahi shi an biya ka wallahi maluma suka ce mana ifu ta'uffu nisa'akum fil mahrami وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين إن أقرته كان الوفى في أهل بيتك فاعلمي يتي من يزن يزن به ولو بجداره إن كنت هذا لبيبا فاعلمي يتي والله دوان دا يزنا da diyan wani ko da umman wani ko da kanwan wata ko kuwa da yayan wata wai ka sani cewa wallahi an rama ko da akan bangon gidanka ba wa Allah ba kana na cikin anguwa ba kai ne ababu champion ka da karfe bawa Allah kirjinka kamar sabon budurwa ka shafa mai kai ja kamar koko kana tsari ga yana ma sai ka ka aje guntuwa ka aje doguwa kana tafiya bawa Allah in baka tuba ba Allah ya ka mazina ce Allah na kyaman shi mazinaci Allah na cin shi mazinaci Allah zai masa azaba idan bai tuba bayan Allah Allah madaukin sarki ya ce muna wal afidina furujahum wal afidat kuma masu kiyaye farjojin su bayan Allah wal afidat sa'annan mata kuma masu kiyaye farjojin su shi yasa ya kuma zan mu sani cewa muna so Allah ya wadatar da mu ya azotar da mu wanga farati da Allah ya muna kada mu saka cikin haramu Allah ya wadatar da mu muna son Allah ya wadatar da mu bayan Allah wallahi mata take mu su kama kansu amma nasiha na zuwa ga iyaye akwai matsala da ya shigo muna wani kuskure da iyaye ke yi zaka ga amma ta ga yaro ga yana tafiya da danta yanzu gobe a kunya mun sani ga babanninmu nan jiya mutum gabani a ganshi yana fira da budurwa ma yana boyewa ne kaman yi sata ko ba haka ba ya kai zamani fa baban zango zai kira yaro kai na ganka da yariya na wallahi in ka mace cikin ka ce kai ba kai bane ya baka mamaki don Allah don annabi don Allah don annabi musulmin mutum wanda yake da hankali bai Allah ya wanga magana wai in ka mata ciki in ka ce ba kai bane ya baka mamaki ai ya san kama suna lalata da juna kenan aka yi magana ba mu iya mu sare bayan Allah kiyama wallahi ka ansa jawab shi Allah ya tambaye ka na ran sai da Allah Allah ya tambaye ka zina ba aikin musulmi ne. zina ba aikin musulma bace Allah ya kyamace zina manzon Allah ya kamace zina kai dabbobi sun kamace zina Allah ai wasu al'umma na daga bilori wani da ya ta baya ya je kwana da matan wani sha'ab da aka kama shi da aka za kama shi bayan Allah bilorin suka bi su da gudu suka dinga jejjefe su har sai da suka kashe su sannan suka bari yana kyaman zina bayan Allah sai sai ku al'umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyayenmu ku yi kokari lokacin da kaga yariyanka da wani yaro sun ada kai kai bisa kai kasa baka iya raba tsakaninsu ga su zamna suna suna bayan Allah dakin shi koda kamar akulki ne ai wurin yake kai ta ko ba haka nan ba yaron kuma ta nuna ni ba in ya rayuwa she da namiji ko she ka kira baban shi ka zamna asuba ana assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi shi a daura musu aure a dinga daura musu aure lokacin bai zama zina ba ne Allah inda mun kyale su suna zina kan ido mu muna kallo to irin wanga aure ya zama wajibi akan mu bai Allah mu daura musu amma ne da mu samu haka yara na yi manya na yi da ka samu wani yaron daki guda baba na da gel yaro kuma yana da gel bayan Allah har aje a kira rayuwa ne bayan Allah kuma ni gafura? rayuwa ne na dabbobi ba na mutum ba mutum Allah bai sanya ka ba kurun ka je ka kama mace ka kwanta da ta al'ali ba ka biya sadaki ba Allah bai sanya maka ba inda ga wuri bai da muhimmanci da Allah bai ce mu na wal hafizina furujahum wal hafizat annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune wani rana sayyidina Umar ke bada labari shi suka ga manzon Allah iyayin nisa ga su wai suna cin huskan manzo Allah wani ƙara kamar ƙara na kudin zuma me yasa manzo Allah ashe an sauko da manzo Allah ayoyi wani ayoyi ne Allah ya sauko da manzo Allah ayoyi guda guda goma a cikin suratul mu'minun Allah ce qad aflaha al mu'minun lalle mu'minai sun yi me rabu sun yi nasara lalle mu'minai sun samu babbar rabo kamar manzo Allah ya tambayi Allah wa nasuwa kenan ya dinga zakaru sifofin su ya dinga zakaru sifofin su a cikin sifofin na shay Allah ya ce walladina hum li furujihim hafizun wanda suke kiyaye farjojin su bayan Allah da manzon Allah bayan an karanta da shi waga aya shekalli sahabai ya laqad unzila alayya ashru ayatin man hunna dakhala aljanna ya yanzu yanzu barin ba ku labari an sauko mini da ayoyi guda goma duk wanda ya aiki da wannan ayoyi guda goma ya shiga aljanna a cikin wannan ayoyi Allah yace masu kiyaye farjojinsu gabarin faduwa a cikin zina shi dai wanda bai kiyaye farajinsa gabanin zina ba don aljanna ba ne, idan bai tuba ya bayan Allah shi yasa aku bayan Allah zina ba aikin musulmi ba ne, mutu ba mu bari shi mai Allah ya ce mana shi Allah ya ce mana wadhakirin waha kathira kuma masu ambaton Allah da yawa ne daga cikin maza sa'an da kuma suwa sa'an nan kuma masu ambaton Allah da yawa ne daga cikin mata yana da kai siffofi da Allah ke son musulmi ya tufantu da shi ka yawaita zikiri ka yawaita ambaton Allah menene zikiri bayan Allah ai Allah ce ai ambaton Allah ne da yawa malama suka ce zikiri nan shine bawan Allah ka dinga yin zikiri wanda ya fito bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zikiri yake shi ne ka je ka sa kanka lungu ka yi ta karanta abin da manzo Allah bai karantar ba wallahi ka yi shekara goma aikin banza ne ba ka da adam mene ne zikiri na ga bayan Allah shi ne bayan ka gama sallama bayan sallan farilla ana zikiri ko ba zikiri ana zikiri manzo Allah ya karanta da mu ko kana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah she ka duba manzo Allah ya ce ayi zikiri wani abu manzo Allah ya ce ayi idan manzo Allah ya sallama bayan ya gama sallama she ya juyo ya kalli sahabbai ba abin da ke fita bakin su she ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هكذا جنك سبوان ذكروني باين الله ذكرين كبا ذكري باين الله ذكرين إذا كان صنك شكتكم والذاكرين الله كثيرا شكي ذكرين باين صلى صبر منزو الله يعيشك الله أكبر amma shi ne mai sallama yana gama sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi ce sallu ala nabiyil karim shi mu tambaye liman ya gwada muna rana dai da manzon Allah ya salla yana juyewa ce sallu ala nabiyil karim ba shi bayan Allah salati wannan wuri aikin banza ne an kai baka da lada salati a wannan wuri kuskure ne bayan Allah saboda manzo Allah shine wanda Allah ya sanar da shi salati me yasa bayan sallama bai salati ba ko ba Allah ta zikiri mai yawa Shi ka yi wanda ya fito bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim la ilaha illallah Allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamd yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah wannan zikirori da ya fito bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na son mazaje masu aikata wannan aiki wazakirat sa'annan kuma Allah na son mata wanda suke zikiri suke ambaton Allah sa'an sa'annan mai Allah ya ce muna kun ga wai ga mutane da Allah ya zakaro muna tun kan innal musulmi mu'minin alƙanitin alasaimin والصادقين متصدقين الصائمين والآفضين فروجهم سأنكم به والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله وأباك الأباري قابين دا الله زي مسو الله يتي دوان دي سفان تو دوان غصفا أعد الله لهم مغفرة الله يا مسو تانا دي وتغافرة Allah ya musu tsaradin wata gafara sa'annan da kuma me sa'annan kuma da wani lada mai girma Allah ya masu duk wanda ya sufanci da wanda sifa kai ne musulunci ka ya cika imani ka ya cika bayan imani ka ya cika kai alis sunna ne mai gaskiya ba ka kariya kana kokarin azumin nafila da na farilla kana ciyar da talakawa Sa'an nan kuma bawa Allah kana kiyaye farajinka ga barin zina Sa'an nan kuma bawa Allah kana ambaton Allah to Allah wa baka labari ya maka tsarin wata gafara Sa'an nan da wani lada mai girma bayan Allah Shi ne Allah zai saka ka gidan aljanna idan kiyama ta kai shi yasa bayan Allah mu yi kokari mu sifaci da wanga sifa ba don komi ba saboda mu shiga cikin wanga babban lada babban alkhairi da Allah zai mana mai Allah ya ce mana wannan aya bayan Allah ya sauko ne saboda wasu mutane guda uku na farko Abdullah ibn Jahsh na biyu Zainab bintu sa'an nan na uku bayan Allah umma Abdullah da Zainab wannan umma ya ce take da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah ya sauko da wanga aya akwai yaro na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya sai shi daga kasuwa wannan yaro yana da suna Zaid babansa na da suna Harisa da manzo Allah ya sai wanga bawan Allah manzo Allah ya duba shi ya girma ya girma a kofar manzo Allah yana girma bayan Allah yana karban musulunci shi manzon Allah ya yantar da shi ya zama da ga zaidi ya zama ya zama saurayi ya balaga manzon Allah na son ya masa aure shi manzon Allah ya je nemi Zainab bintu Jahsh ‘yar sa bayan Allah domin ya ba zai Da manzon Allah ya je da uwar Zainab magana cewa ina son Zainab, mun ta yi farin ciki, aka ba yariyar labari yariyar tsaye farin ciki aka ba yayan yariyar labari yayi farin ciki a manzon Allah zai aure na amma kuma tace a dana manzon Allah zai aure yarna yayan ce a yariyar da kanta tace manzon Allah zai aure she manzon Allah ce a ina son ku bani Zainab domin in ba dana zaiti. da zainab ta ji haka ta ce manzon Allah wa kace da ka doki ka ba shi ya ce mata zaid she ta ce manzon Allah shin ba ka san wace ce ni ba ni ce fa zainab yar baba ne ka shi ya ce kware ko na sani ina so in doke ki in ba zaid yayin kuma ya ce shi bai yadda amma kuma ta ce ba ta yadda waye kunci bayan Allah manzon Allah matan wai ba ta yadda umma wai ba ta yadda yari yayin mata kuma wai bai yarda shi Allah ce da mala'ika ta jibril ni sauri sauri sauri sauri kar zainab da yayanta abdallah da wannan uwa ta su fada a cikin laifin Allah shi Allah ya sauko da wanga aya shi mai Allah ya ce muna Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin ai ba daidai bane ga mu'mini namiji na'am ko kuwa mu'mina mace na'am idan Allah da manzonsa suka yi hukuncin wani al'amari ba daidai bane ga mu'mini namiji ko kuwa mu'mina mace idan Allah da manzonsa suka yi hukuncin wani al'amari na'am sai wannan namiji mu'mini ko mace mu'mina ya kasance su kuma suna da zabe a cikin alamarinsu ba daidai ba shi ne ga umarnin Allah ga umarnin manzon Allah ana ajiyewa ga makashi kace ce a naji na fahimci na ji magana Allah na fahimci na ji magana manzo Allah na fahimci amma dai ni ganawa ba daidai bane bayan Allah duk wanda ke da wannan sifa bayan Allah ba mumini bane ana son mumini bayan Allah kana jin Allah ya ce manzon Allah ya ce ko da bai maka dadi shi ka ce sam'an wa ta'a na ji na bayan Allah amma musulmi shaka ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce she ka zauna ka ce naji amma ba zan aiki da shi ba to kana cikin jikokin yahudi da nasara ranar da Allah ya sauko da wanga yana faduwa kunnuwan Zainab yana faduwa kunnuwan Abdullah yana faduwa kunnuwan uwarsu suka ce mun ji mun bi mun doki Zainab mu ba Zaid ibn Harisa Sun yi wa Allah biyayya ko ba su yi wa Allah biyayya ba su yi wa Allah biyayya farko alamari sun kiya amma suna jin hukuncin Allah ne suka ce wallahi za mu doki yau nan yariya mu ba sai ko da ce mu bai so bayan Allah haka ake son musulmi haka sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke ku kalli wanga yariya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya neme ta domin ya ba julabib manzo Allah ya nemi da julabib mace mai kyau wannan zamani attajira suka zo wurin wannan yariya ba su samu masu sarauta suka zo ba su samu maluma suka ce ba mace mai kyau kamar wannan yariya wannan lokaci da julabib ya zo ya ce manzo Allah ya yi kore zuwa gare ku baban yariya ya ce me kake so she ce ma baban yare in ji manzon Allah wai in zo in nemi arko da aure she baba ya ce eh kai julabi inda kake ga ana baka mata aure she baban yayi kuwa kira umma yare kin ji sabuwa da tazo umma ta ce menene ga julabi ba ya zo wai yar mu yake so da aure abinda da fito bakin wan gaban aifiyan yariya she ta ce ayu zawwaju julaybiban ala hadha al mutum ga shi mummuna talaka ba shi da komi shin ana ba shi mata a kan wanga hali da yariyar ta ji cewa manzo Allah ya aiko Julaibib ya zo ya aure ta tana lungun daki bayan Allah ta ji ummanta tana son ta kiya ta ji ubanta na son ya kiya she ta ce ya umma ittaqillah rasulillah أتردان رسول رسول الله والله سأزوجه على هذا الحال Ya kai كيما ka ji كيما Allah ku ji كجسر Allah. kun manta julebib manzon manzon Allah ne julebib ya zo fa ya ce ba kowa ya aiko shi ba shi dai manzon Allah in dai manzon Allah ya aiko shi wallahi ya fi kowa muni na aure shi ya fi kowa talauci na aure shi bayan Allah aka yi aure tare da ita da julabib sananin tsoro ta bayan Allah ko kwana aure Allah bai bar julabib yi da ita bayan Allah Allah ya karbi ran julabib ya doki julabib ya sa aljanna ya gama shi da matan aure din ya barta ta aure namijin da ya fi kowa ta aifi yaran da suka fi kowa bayan Allah ba dai-dai da bane ga musulmi kana jin Allah ya ce manzo Allah ce kace amma dai kana fadi aka bawa Allah ka ba yahude bawa Allah kana jin Allah ya ce manzo Allah ce kace na mi kauya ba ni da wani gaddama tunda dai maganar Allah ne sai na Umar yana sai kan minbari yana kutuba game da sadaki yace ya ku mata daga yau sadakin ku za a rage ne yazo kaza za a karbi kudin sadaki ne kaza ashe akwai wata bauya Allah tana cikin masallaci tana jin kutuba amirul mu'minin shi ta jawo mai aya inda Allah madaukin sarki ya ce muna wa ataitum ihdahunna qintara menene kintar shine arziki mai dimbin yawa wanda ba iya kiyasta shi shi ce ce ta ce mai amirul mu'minin Allah ya ba mata aikin su kaka hana su yana kan mimbarin bayan Allah da ya ji Allah ya ce shi ce wallahi amirul mu'minina Umar yayi kuskure wanga bauyan Allah ita ta yi daidai bayan Allah haka ake son mu'mini wama kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyara min amri kana jin Allah ya ce manzo Allah ya ce wallahi in kana son kai albarka ka ce na ji na ban komi kuma bayin Allah amma yanzu ni da kai kwakwalwan mu yafi alqur'ani ni da kai kwakwalwan mu yafi hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiya yana cikin wani singirin zai da komi talaka ne original sai an kama an ai a samu na safiya Allah ya masa albarka ya je bangalo ya gina sabon gida mai kyau in kaga calewacinsa bayan Allah ya irin subhanallah jiya yau mai kudi ne Allah ya so ma wadatar da shi firstborn shi ta kai 30 years bai taba mata birthday ba amma yanzu Allah ya wadatar da shi ya samu kudi ya yi mu'amala da yan boko shi ce e eh, ayyau na samu shekara 55 barin kawo kekin mu yanka mu gode wa Allah wallahi kayan ka ke ka gode da shetan ne ba Allah ba ba? yankan keki bai Allah ba hadisi bane yankan keki bai Allah ba alqur'ani bane muna kasar saudiya muka ga aje katon kek manya-manyan limamai an aka hannu za a je a yanka keki bayan Allah yanka keki yahudanci ne bayan Allah manzo Allah ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kaka ka wani mai rawani wannan rana ya baka suru'a wani mai fatakari ya baka tsoro a na rasa da Allah a ce su suka fi kowa hajjar alkur'ani na rasa wa Allah a ce su fi kowa hajjar hadisan manzo Allah wannan hali da suka samu kansu na yahudanci suka yi yaku bayan Allah manzo Allah shekaru na kewayawa ya zo ku kuda muna rana guda da ya tara sahabai ya ce yau na samu shekara arba'in da shida ku zo mu yi murnar haihuwa ne kun taba ji bayan Allah to idan manzon Allah bai ga ya za ka yi bayan Allah shi yasa ana ce maka Allah ya ce shi ka ce na ji manzon Allah ya ce shi ka ce na ji da haka za mu yi albarka bayan Allah shi mai Allah ya ce mana Allah ya ce mana wa man ya'sillah kuma duk wanda ya saba wa Allah yayi wa Allah sabo al'ali an karantar da kai alqur'ani ka gani cewa an karar da kai an karatar da kai an karatar da ka hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she ka ce ban ji she ka saba wa Allah sannan kuma ka saba da ka saba da manzon Allah mai Allah zai maka Allah ce in kana neman bacece wanda bacin eh, wanda bacece wanda batansa ya bayyana to ka kalli wanga bawon Allah Allah ce to lalle hakika yayi bata bata bayyananna ya yakuba bayan Allah in kana neman wanda ya bace wanda batansa ya bayyana shine wanda aka ce mai wani aikin ga da kake yi Allah baya so aka karanta mai alkur'ani aka karanta mai hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga kunninsa na dama ya fasa ya shiga cikin zuciyarsa bayan haka ya je kuma ya saba wa Allah to kana neman bacece wanda batansa ya bayyana ba irin wanga ba Allah to abin tambaya irin wanga mutane ne muke da su wanda ga mutum na bid'a fa ka karanta mai alkur'an ka karanta mai hadisan manzon Allah ya ce wallahi in dai kai ka fad na gwammace in saura kan bid'a ga in je fada wutar jahannama la ilaha illallah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim magana ga ya girmama bawan Allah imanin mutum bai cika face lokacin da kaji qala Allah qala rasulullah shi ce sami'ina wa ata'ana mun ji kuma mun biya ku bayan Allah shi sa kan wanga aya biyayyan Allah biyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan wanga aya saba wa Allah saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bata ce bayyananna Allah madaukakin sarki muke roko ya saka mana biyayya manzo Allah cikin zukatanmu sa'annan ya sa babban shamaki tsakaninmu da saba wa Allah sa'annan da sabawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bayan Allah bayan Allah sahabi zauna, kowa ya zauna bayan Allah ina muku magana ga yanzu yanzu malamin mu a sheik anas taufik ibrahim al-bakri yana kasan italy kuma aikin da ya je bayan Allah na Allah ya soma kenan tun rana wace wa bayan Allah ya je italy daga wurin zai je germany daga germany ya je holland daga holland kuma ya zo england bayan allah a cikin kwana goma malam ba komi ya je yi ba ya je talle alkur'ani da hadisan manzan allah abin da ya kai malam duka kenan bayan allah shekaran jiya mun karatu na ce duk wanda ya rika allah wallahi allah ya rika shi kun ga wannan bawan Allah a cikin shekaru shekarun shi bai da yawa ko ba haka ba ya zo ya tsaya tsayin daka yana kasa amurka malam na samun kudi na ransa da allah an kake samun kudin na za ka bari ka zo ka yi dawon gababan ka bai yadda balle umarka mu kowa gaskiya bayan allah gababan da musamman zaune ya ce wani yana karban dubu hudu na dola dubu biyar na dola zai bari ya zo ya zauna da da ce what wanga wurin sai ku mi ban yadda malam ya bari ya zo ya zauna bayan Allah na gama ku da Allah wanga Allah ya bari ya ji kunya Allah ya bari ya ji kunya ko malumin bid'a da suke rigima da su wallahi ba su bari yayansu su bari su zo zauna a malam ya zo ya soma da'awan ga ana yi yayi beji yayi beji yayi beji bayan Allah shi Allah ya nuna da mutanen kuma shi da mutanen duniya gaba daya alqur'ani ba na mala anas bane hadisi ba na mala anas bane na Allah ne ya taimaka ma mala anas da'awa sunna ta tashi ta saya kuma da'awa sunna ta saya bai Allah gashi ko in aka ga samari ne na sunna bai Allah wanga babban nema ne ko ba babban nema bane bai Allah Allah ya ce muna wala in shakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid Allah ce idan kuka gode wa Allah Allah ya ƙara mu ne fiye ga haka bayan Allah amma muka fito cewa Allah mu sani cewa azaban Allah yana da ya ku bayan Allah amma bayan Allah malam da za shi italifa ga su chama ga su babanmu al'aji bature ga su babanmu chama mijin yawa su suka rake malam baba malam da marayu na ya ofile shi da marayu suka ce e bai al chama shi kare ce ko shi da marayu kaga na shi da marayu da rade shi da nemi play off malam ya je ya bar mu da marayu marayu na kallon fuskar mu suna kallon wasu yo azumi na da kwana goma bai Allah kayan sallah na marayu ba komi shi shin mun kyale su bayan Allah ba mu kyale su bayan Allah na gama ka da Allah a cikin wanga lokaci yana da cikin lokaci da Allah ke karɓar addu'a lokacin da za a sharuwa mu da sharuwa sauran mitoci kada na gama ka da Allah jun sidi goma ka cire mu taimaka da wanga marayu ban son sai da ashirin tun mai sai da goma cire taimaka da wanga marayu gani farko ya zo allahu akbar ina na biyu da alawa ala ya